Me yasa Nijar ta kirkiro kotunan gundumomin birni? A ƙarƙashin aya ta talatin ta dokar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shafi na talatin da uku a ranar ɗaya ga watan Yuni shekara ta dubu da goma sha takwas da ke kafa tsari kwarewa da ikon jamhuriya a ƙasar Nijar. An ƙirƙiro kotu a kowane yanki na birni wanda ake kira kotun yanki. Damuwar mai ƙirƙira ƙara ita ce da farko kawar da cinkoso a kotun ɗaukaka ƙara wanda dole ita ce kotun da ta dace ta saurari manyan laifuka. commettre des grands litiges. Wani irin laifuka ne kotunan gundumomin birni ke da hurumin yin shari'a a kansu? A matiyar penal, les tribunaux d'arrondissement communaux. A cikin lamuran laifi, kotunan gundumar birni suna magance laifuka kamar cin zarafi, keta dokar 'yan sanda masu sauki wayanda ake aikatawa a ƙarƙashin ikonsu. Amma da wasu laifi kamar rubda ciki da kuɗi da dukiyar jama'a, rashawa da zaƙewa da iko akan matsayi, katsalanda da ma'aikatan gwamnati, Halarta kuɗaɗen haram, cin zarafi, taushe hakkin bil'adama, huce gona da iri, da rashin daidaito tsakanin 'yan takara a cikin neman kasuwanci don bukatun jama'a jabu da amfani da jabu fataucin miyagun kwayoyi mugun kasuwanci da rike makami ba tare da izini ba keta amana laifuka a cikin kasuwanci kai hari kan tsarin ƙasa yunkuri ko lalata zaman lafiyar al'umma laifin nuna bambancin launin fata na yanki ko nuna bambancin addini ta'addanci laifuka ta hanyar yanar gizo da keta bayanan sirri fataucin mutane da bakin haure da kuma ta kasance mutanen ba su wuce shekara goma sha takwas ba bancin wannan laifukan da na zana duk wani laifi na gama gari kamar sata zamba keta amana bugu da jima mutum da gangan saka rayuwar wani a cikin hatsari duk wani laifin gama gari ko da karami ne waɗannan laifukan ba su karkashin babban kotun ajin yamai kwarewa ce kawai ta kotun gundumomi saboda shine kafin a sake tsarin shari'a alal misali shari'ar masu laifi bata fada a karkashin ikon karamar hukuma ba duk sanda mutum biyu suka aje kara a kotun yanki kuma ta kasance ɗaya daga cikinsu bai gamsu da shari'ar ba yana iya kai shari'ar a kotun kotun ɗaukaka ƙara amma ɗaukaka ƙara game da tsarin al'adu kamar aure watsi da saki maye gurbi ana kai ƙaran ne a gaban babban kotu. instance.